bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alami. to malam sani wannan eh, da ka ce dattawa to a shi dattijo duk abin da zai hango to a yafi na yaro babu shakka su suka fi kowa sanin me yasa suke so a yi ta ana ko da ma ba su gaya mana dalilansu ba mun san ba dalilai da ne na cutarwa kuma muna fata Allah ya taimake su Allah ya sa su cimma nasara abin da suka sa a gabansu domin ta yaro aka ce kyau take ba ta ƙarko to don haka muna ba su goyon baya allah taimake su allah ya sa su sa'a a kawo hedikwata a nan cikin garin katsina magana hukuma ce a kai farko dai shin waɗanda za aka ba jagorancin za su iya sun cancanta sun san inda aka nufa farko kenan masu riƙe amana ne an taɓa gwada su a wurare an san gudun ruwansu shi ne babban al'amari shugabanci kowace irin ƙungiya ce shugaba daga shugaba ake samun tangarɗa ko nasara idan tinubu ya za mutanen kirki za a ci nasara mana idan ko bai sa mutanen kirki ba ya yi bi siyasa a wajen naɗa waɗanda ya naɗa ai ba za a je ko ina ba ka gani yanzu ka ɗauki gwamna ka katsina ai saboda mun samu gwamna ne har muke magana tsaro ko har muke magana wasu 'yanci namu har muke wasu maganganu a wata jiha ko gwamnan suna gani a wata jiha da su da bayi mai bambanci ya danganta ga shugaba ko to ba shugaban kasa buhari ya zo ba nan har ya gama dan wannan jihar ne yayi hukuma yanzu da muka samu tunubu bai mana ba ai ya danganta ga shugabanci ko kudurin nan da dattawan nan suke ta so a yi ta lokacin muhammadu buhari suke so a yi sai bai yiwu ba sai wannan lokacin da bai raban ya zo ɗan Legas shi ya zo ya mana ita wanda tsakanin jihar shi da nan tahiya ce ta ko a jirgin sama tahiya ce ta awa ɗaya da wani rabi hmm? to kaga shi ya zo ya mana to kaga ya danganta ga shugabanci sannan shi kuma ya danganta ga shi kuma ƙudurin shugaban ƙasa na zai sakan mata kuɗin da za ta yi aiki za ta samu 'yancin kanta ta yi aikin sannan kuma za a ban majalisa ta duba su a tabbatar da abin da suke yi bai saba ma doka ba kuma kuma akalla dai cewa ba ba a yi gidan jiya ba a koma musata hmm? ko as usual mu dauki maganan ayyuka da ake na ci jihar Katsina a jihar Katsina akwai tituna wanda za a shimfiɗa hanyoyi wanda suka kai kimanin guda goma sha biyu da kuma wasu sauran aikace-aikace wanda ya shafi wannan wuta ta bisa titi da sauransu dai gaba ɗaya da hanyoyin gudanar ruwa da sauransu. Mutanen jihar Katsina wasu suna korafin cewa babu wani ɗan jihar Katsina da gwamnatin nan take ɗauka aiki ta ba. Duka wa'anda ake ɗaukowa su zo su yi aikin nan daga wasu jihohi suke suke zuwa su yi wannan aikin ba a damu da ainihin 'yan jihar Katsina ba in dai har dan su ake yin ayyukan nan me zai hana a rinka ba da aikin a cikin a kai wannan magana da kake cewa ba a ba 'yan jiha aiki ba gaskiya ba ne idan ba a ba su ni shaida ne watakila gwamnan ya taɓa ba babban matsalar da ake samu idan gwamnan ya ba da kwangilar su 'yan jihar suke zuwa su sai da abinsu kuka shi ma gwamna zai baka kwangila ya ce wanda za sai da ma dole sai wani eh to kaji abin da ke faruwa kuma wasu kwangilolin in gwamna ce a bayar ba a badawa ban taɓa ganin mai haƙurin wannan ba kuma na gaya mashi na ce duk wanda ya zalunci kaɓe shi ko ya kake da shi in ya zali in ka ba da abu a yi don al'umma kai Allah zai tambaya idan ya ƙi ka kaɓe shi kauce da shi Allah ya ka gwamna in za ka ƙara yi sai ka yi in za ka shugaban ƙasar Najeriya sai ka yi ba mu iya hanawa wallahi eh, akwai matar da na samu labari aka ba gwamna ya ce zan taimake ki zan baki aiki bayan wani ɗan lokaci wani ya kira ta ya ce ya ce gashin gwamna ya ce a baki aiki ba ta ƙara jin labarin shi ba sai da aka ɗauki wani lokaci mai daɗewa sai ta buga mai sai ce jira zan yi abuna sai gashi wani ya kira ta kina ina tana wuri kaza ya zo ya kawo miliyan kuɗi ya bata ta ce na menene a'a magana ce a'a ni gwamna aiki ya ce a bani saboda haka ni bani so ka taida da abinka misali nike maka irin waɗannan ba su da iyaka kuma a kawo mun wanda ya rika ba da kwangila kai mu mun san abubuwa tun ba tun muna ƙananan yara muka san gwamnati ba abin da ban sani ba na gwamnati kowace iri ce a wannan ƙasa ba a nan ƙasa ba wallahi ko a Najeriya a duniya da kake gani ba a taɓa samun gwamnatin da take ɗaukar aiki take ba wanda bai isa ba irin wannan a jihar Katsina ba a yi ta ba wadda ta rika ba talaka aiki da kuke cewa yana bayarwa wani guri a ba wanda bai isa ba aikin miliyan ɗari kaza yaro wanda bai isa ba a baya bai isa a bashi ba a bashi sai dai ka ce wani ɓangare ne Allah ya ɗaga wani kuma bangaren yanzu yana hutawa saboda ka wannan ɓangare da ke hutawa dole ya ji ba daɗi ya yi tsegumi Amma magana cewa gwamna bai ba mutanen Katsina aiki ba gaskiya ba ne domin, ina shaida na sani ina iya gaya ma da, da ba dai an ina da ubangida na gaya ma a Kaduna tsohon gwamnan soja ne da ba dan dai ya hana ni faɗin suna ba wallahi da sai in karanta maka suna ɗari wallahi tallahi ɗari na wanda bai isa a bashi kwangila ba a jiya. duk ya bashi kwangila duk abin da suke ciki muna sani wane aka ba wane ya saida wane ya saya duk mun sani kuma wallahi tallahi baka isa a ce wannan gwamnan ya baka aiki ba gobe ya ga wani abin na alheri ya ce ai wannan jiya na taimake shi ba wannan bane so da in kun ji muna magana mu tsakaninmu da Allah muke magana waɗanda lokacinsu ya wuce a yanzu ku yi haƙuri watakila gobe ku ne zagon ƙasa menene zagon ƙasa ya gama da su ba wanda za a tambaya fa Allah ba wanda zai tambaya duk makaraban nan nasu Allah ba su zai tambaya Allah zai ce mashi gwamna raɗa duk raɗa na baka jihar Katsina na baka amanan mutanen jihar katsina yi mun bayanin yadda ka tafiyar da amanan zai zo ya ce na yi kaza adalci wani ya hana a kai duk fa abin da Allah zai yi bari ka gane ina gaya muku ya riga ya gama shi kuma babu ɗan gata wurin Allah irin wanda Allah ya ba irin gwamna mulki saboda bai tilmalin tashi ce matsawar ba dan shi zai yi ba duk abin da ya saka hannun shi ya ɗauko ya iya taimaki jama'a wallahi kowace doka ta duniya da ta Allah ta ta yi to ina ya kai ka zo da malamai sun zo da hadisi ba haka yake ba sayidina su sayidina Umar suna ɗora abin abinci a ka suna zagaya su ga wanda ke cikin wahala bai ci ba su bashi daga baitul mali ai ba nasu bane to haka nan asusun gwamnati kowace iri ce shugaba na da iko da shi abin da ba a so ka kai naka na kanka ba wai na kanka ba ma da ci da sha da wurin kwana da sutura da 'yan shi da 'ya'yayen shi duk doka ta yarda ya taimake su amma abin da doka ba ta yarda da shi ba zalunci wannan ya yi zalunci kana kallo ka bashi wancan yi zalunci ka kama shi